This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Alhamis ɗaya ga watan Fabrairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Amurka ta ƙara zarga ƙarin takunkumai kan gwamnatin sojin Myanmar. gwamnatin farisa ta wato ko iran ta ce ta gano waɗanda suka kai tagwayen hare-haren kunar bakin wake da aka kai birnin karman a ranar laraba da karan amurka suka ce sun kai harin da ya lalata wani wurin kaddamar da makami mai linzami na huti A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta sake gayyatar manyan shugabannin tsaron kasar a mako mai zuwa domin tattaunawa tare da samar da mafita akan matsalar rashin tsaro da ta'addaba kasar. Najeriya tana da iko da yanayi da karfin jami'an tsaro wanda za ta iya magance wannan matsala cikin kwana 28. An cika a kai wata shida, akalla da kashi 65 ko 70 ko 75 cikin 100 zuwa 80. Kun abin nake faɗa shine kinyi ake yi ba kasawa akai ba. Dr. Yahuza Ahmad Getsa kenan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. sannan za ku ji yadda 'yan Nijar ke ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi game da sanarwar janye kasar daga kungiyar ECOWAS ko Siriyawo da hukumomin kasar suka yi. Bayan haka za mu kawo muku shirin domin iyali wanda ya tattauna a kan yadda ya kamata gwamnati ta karfafa gwiwar mata masu sana'a a kasar Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum barkanmu da asuba ga labaran duniyar mai karantawa Hauwa Sharif. Amurka ta ƙara zarga ƙarin takunkumai kan gwamnatin sojin Myanmar. Shekaru uku bayan sojin sun kifar da gwamnatin ƙasar a wani juyin mulki na ranar 1 ga watan Fabrairu na shekarar 2021 da wasu mutane da ɓangarori hudu da ke da alaƙa da gwamnatin. ma'aikatar cikin gidan amurka ta ce matakin na baya-bayan nan zai datsi hanyoyin samun kuɗin shigar da ke tallafa a gwamnatin sojin taka talakawan ƙasar da masu taimaka mata da kayan aikin ƙera makami a ƙasar ta miyamma ko barma kamar yadda aka santa a jiya laraba ne ofishin baitulmalin amurka ya bayyana kakaba takunkuman akan rukunin kamfanin chiwe pio da mai kamfanin taiwin zo da mai ɗakin shi da manyan 'ya'yan shi biyu an kuma bayyana aza takunkumin akan wani kamfanin dakon kaya ta ruwa da ke miyamma mai suna five star line an dai ce bangarorin biyu na da alaka da kamfanin kula da tattalin arziki na miyama miyama economic holding company limited ko kuma mehl da shugabannin sojin kasar biyu sojin barmasai da kuma tatmado ke tafiyar da su tuni tatmado din ta yi dumu-dumu a harkokin kasuwancin da ke samar mata da kudade na kanta Gwamnatin Farisa ko Iran ta ce ta gano waɗanda suka kai tagwayen hare-haren kunar bakin wake da aka kai birnin Karman a ƙarshen watan jiya. Ga mayakan kabilar Tajik na jihar Musuluncin yankin Khorasan da ƙwararru suka ce ba su da wani yawan a zo a gani idan aka dubi adadin su amma kuma suna taka muhimmiyar rawa a ayyukan soji na ƙungiyar. bangaren masu fafutukan kasar musulunci na isk mai mazauni a afghanistan sun ɗauki alhakin kai harin na ran uku ga watan janairu da ya kashe akalla mutane 95 da ke halartar wani taron tunawa da mutuwar shugaban dakarun jujuya halin kurdawa kasim suleimani wanda wani harin jirgin amurka mara matuki ya kashe a ƙasar iraki a watan janairun shekarar 2020 kwana guda bayan kai harin na birnin kamar manyan jami'an ƙasar ta iran da suka hada da shugaban shugaba ibrahim ra'isi da babban kwamandan irgc hussaini salami sun ce isra'ila da amurka ne suka shirya kai harin ba tare da bayar da wata hujja ba to sai dai bayan mako guda ma'aikatar yan asirin iran ɗin ta faɗa cikin wata sanarwa cewa ɗaya daga cikin 'yan harin kunar bakin waken ɗan ƙasar asalin tajikistan ne wanda ya samu horo a wani sansanin mayakan isk da ke afghanistan inda ya shiga iran ɗin taɓarauniyar barauniya hanya a yankin kudu maso gabashi na kan iyakar ƙasar A ranar Laraba ne dakaran Amurka suka ce sun kai harin da ya lalata wani wurin kaddamar da harin makami mai linzami na Houthi da ke Yemen a daidai lokacin da suke shirye-shiryen kaddamar da shi. dakarun amurkan sun sanar cikin wata sanarwa cewa sun lura ne da tabbatacciyar barazanar da hakan ke da shi ga jiragen saman amurka harin da aka kai wajen kaddamar da makami mai linzamin ya zo ne sawo'i bayan da mayakan huti suka bayyana kai har haren makami mai linzami akan wani jirgin yakin ruwan amurka akan ruwan bahar maliya suka kuma ce za su ci gaba da shammatar taragon amurka da birtaniya bangaren tsakiya na dakarun ya ce uss gravely ya harbo wani jirgin yaki makami mai linzami da dakarun na huti masu samun goyon bayan iran suka cillo daga yemen ana sauraron labarin ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Majalisar Dattawan Najeriya ta sake karawa kanta hutun mako guda domin shirya zama na musamman da shugabannin hukumomin tsaron kasar sakamakon taɓarɓarewar sha'anin tsaro a kasar baki ɗaya. Kwararre a fannin tsaro da ma wasu jigajigai a kasar sun yi nazari a kan wannan batu kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta haɗa mana. Majalisar Dattawa ta sake gayyatar ɗaukacin jami'an tsaron kasar ne a mako mai zuwa domin tattaunawa tare da samar da mafita kan matsalar rashin tsaro da ta'addabi kasar kuma ta kici ta kicinyewa Matsalar rashin tsaron dai wani babban batu ne da aka dade ana tattauna shi a zauren majalisar inda 'yan majalisar suka bayyana damuwarsu kan yadda kashe-kashe 'yan fashi da makami sace-sacen mutane don karɓan kuɗin fansa da duba da yadda aka ma kashe waɗanda aka biya kuɗin fansa kansu da kuma kashe wasu shugabannin gargajiya biyu da sace ɗaliban makaranta a jihar Ekiti da duk wani nau'i na laifuka a faɗin ƙasar ciki har da babban birnin tarayya. Sanata mai wakiltar Nasarawa ta Yamma Ahmed Aliyu Wadada ya yi ƙarin bayani. Tun kafin mu je hutu mun riga mun yi yarjejeniya saboda yanayin da a ƙasa ta samu kanta na rashin tsaro da sace-sacen mutane da kashe-kashe cewa za mu kirawo shugabannin ƙungiyoyin tsaro su zo su yi mana bayani. Amma daga tam ɗin da muka fara hutu zuwa yau yanayin ma sai ta ƙaru ta taɓarɓare ta fi jiya lalacewa shi yasa yau muka yi yarjejeniya muka yarda cewa ɗaya daga cikin ranakun sati mai zuwa za mu yi kiran shugabannin ƙungiyoyin tsaro su zo su yi mana bayani. Za ku tattauna da su a bayyana jama'a ne ko a ah, cikin sirri dai in dai ba sirri ba ai akwai abin da ba za su iya faɗi ba. Mu ma akwai abin da sun faɗi mana ba da mu faɗi saboda yanayin tsaro amma yawanci abin da za su faɗi mana za mu faɗi maku. saboda 'yan ƙasa su gane. To sai dai ƙwararre a fannin tsaro Dr. Yahuza Ahmed getsu ya fatali ne da wannan yunkuri da majalisa ta ce za ta yi. Na ɗauki wannan kira da majalisar ƙasa take yi wa shugabannin hukumomin tsaro a matsayin abin nan da ake cewa tabarmar kunya da hauka ake naɗe ta. Najeriya tana da iko da yanayi da karfin jami'an tsaro wanda za ta iya magance wannan matsala cikin kwana 28 an cika a kai wata shida akalla da kashi 65 ko 70 ko 75 cikin 100 zuwa 80 to duk abin da kace ka ci karfin shi ka samu abin da ake cewa to 70 65 75 har 80 ai ko makaranta ne ka ci jarabawa kun abin da nake faɗa shine kinyi ake yi ba wai kasawa akai ba amma ga mataimakin jami'in mu'amala da baki na kungiyar human rights net network nura muktar tsanya ya nuna takaicinsa ne tare da ba shugaban kasa bola ahmad tinubu shawara eh ni abin da na fashinta gaskiyar lamari jami'an tsaron da muke da su irin su yan sanda kwararru ne haka sojojin mu kwararru ne haka sauran jami'an tsaron mu na farin ka irin su dss kwararru ne mu mun sani to amma ya ake yi ake samun wannan matsala shine abin da bamu sani ba kuma muke tambaye su meye mafita ko waɗanda suka dace a sa a gurin ne ba a sawa ko kuma akwai wani lauje cikin naɗi wanda Allah ne masani gaskiya ne abin da nake kira ga shugaban kasa idan da hali duk wanda ya sa aiki in bai masa yadda ya kamata ba kawai a cire a canza a sa wanda ya dace da haka har aka yi gagaci. Jami'an tsaron da ake sa ran bayanar su a gaban majalisar sun hada ne da mai ba shugaban kasa shawara a harkar tsaro Nuhu Ribadu da sauransu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, nigeria. gaida Madina Dauda da wannan rahoton shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashen labaran duniya. A jiya laraba ne shugaba Vladimir Putin na Rasha ya sha alwashin fatattakar dakarun Ukraine domin dakile barazanar hare-haren da suke kaiwa kasar ta Rasha. A yan ganawar shi da 'yan fafutuka da ke gudanar da yakin neman zaben shi a zaben shugaban kasa da ke tafi a watan Maris da ake ganin ba makawa shine zai lashe shi. Da aka tambaye shi game da yakin da yake a Ukraine. shugaba putin ya ce tabbas akwai bukatar da'ila duk wata hanyar da dakarunsu za su bi domin ingiza ko kuma komawa baya nesa daga yankunan rasha da yadda kasashen itare ke samun saukin bi suna samar musu da manyan makaman atilare masu cin dogon zango da jami'an ukraine din ke amfani da su wajen kai hari akan biranen rasha da ke zaune lami lafiya ya kara da cewa abinda dakarun na rasha ke yi kenan wato izakiyar makiya komawa inda suka fito ya kara da cewa wannan shine makasudin da ya sa dakarun su ke sadaka da rayukansu domin su kare kasar haihuwarsu da kuma kare mutanensu. su A ranar Laraba shugabannin kasashen kungiyar tarayyar turai biyar suka bukaci makwabta da ƙawayensu da su haɗa hannu wajen samar da tallafin soji ga Ukraine yayin da ministocin tsaron kasashen suke tafka muhawara kan hanyoyin duba yadda bukatun makaman Ukraine ɗin yake. a cikin hubbasan nasu shugabannin kasashen czech republic denmark estonia jamus da netherlands sun kuma yi gargadin cewa tsaron tarayyar turai ya rataya ne ga faɗan da aka fara shekaru biyu baya na mamayar da rasha ta yi ma makwabciyarsu kasashen sun rubuta a mujallar financial times cewa samun damar su ga ci gaba da tallafawa ukraine a ci gaba da faɗan kwatar 'yancin ta a yayin bazara da ma lokutan gaba abu ne da ya zama wajibi kuma abu ne da ya zama na yi kai a kasashen wato ga tsaron tarayyar turai labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Tun bayan da kasashen Nijar, Mali da Burkina Faso suka sanar da ficewa daga kungiyar ECOWAS ko CDAO, wasu 'yan Nijar sun yi murna da wannan mataki yayin da wasu kuma suke gani halin matsin da ake ciki ne kawai zai ƙara muni sakamakon matakin. Wakilin muryar Amurka Yusuf Abdullahi na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. matakin ficewar jamhuriyar ta nijar tare da kasar mali da kuma kasar burkina faso daga kungiyar ta raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka sai dai yawo ko ecowas ya biyo bayan watanni shida na zaman doya da manja tsakanin jamhuriyar ta nijar da kungiyar ta ecowas biyo bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan yuli na shekarar 2023 matakin da ke ci gaba da samun mayar da martani tsakanin 'yan kasar nijar. daga kungiya ne muka hita yanzu abin da ya kamata a yi la'akari da shi bisa kan wai dokokin jayewai menene doka ta ce in wata ƙasa ko wasu ƙasashe sun ce za su jayewa kenan sai a diba kowa a diba haƙƙin shi a hidda mashi haƙƙin shi kuma kowa ya kama hanyar shi wato ɓallewa daga sai dai yawa yanzu ya zan kamar na dalili na juyin mulki ma ya zan wata kamar wata garaɓasa hanya ce ta garaɓasa da aka buɗa na soja na su samu daman komowa bisa iko ko da kai ba sita sai dai yawan ba ko da kai iyaka kai kana son ka zo iko ka san da idan kai juyin mulki kai ta sai dai yawa kana cin nasara kana samun goyon baya kenan kaga sai da yawa gaba ɗayanta idan aka yi sakaki za ta wargaja. wannan matakin na fice waɗannan kasashen uku na yammacin afirka daga kungiyar ta ecowas ya biyo bayan kusan shekaru hamsin da kafuwar kungiyar. abu ne wanda yake ana iya a yi hakuri ba wani abu ne komunike ne an ka yi gwamnati cani shi nauyin ƙasa da nauyin duka makomar kasar ga da al'ummata bisa nauyin wuyan cani suke yi hakuri a dawo bisa ga wannan mataki ai <laughs> an riga yan gaba za ta shi ba wanda ga shigo a cikin ios marhaba muna zaton ku ana samun ba a rasa ƙasa biyu uku hudu wanda za su biyo mu don da su mutanen ecowas sun san matsayin da allah ya ba niger da mali da burkina sun sani yanzu dai ana iya cewa kungiyar ta sai yau ko ecowas mai mambobi goma sha biyar da kuma al'ummomi fiye da miliyan ɗari uku a baya ta rasa mambobinta uku duk da cewa kungiyar ta ecowas ta bayyana cewa a shirye take ta bi hanyoyin sulhu na ganin waɗannan kasashen uku sun dawo gida madalla a gaida yusuf abdullahi da ya haɗa wannan rahoton a tare shirin taskar voa na talabijin na wannan makon don ganin wannan rahoton Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Bayan haka a ko da yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar sauran kasashen nahiyar Afirka, mata a ƙasar Ghana suna nuna hazaƙa sosai a fannin sana'a da neman abin kai. Sai dai sun bayyana cewa sun ɗanɗana kudansu a shekara da ta gabata. Wakiliyar Hawwa Abdulkarim ta nemi sanin matakan da suke gani gwamnatin kasar za ta iya ɗauka a wannan shekara domin inganta rayuwar iyali da ci gaban al'umma sai matan da suka hada da 'yan kasuwa hannatu mahmud da samayya zakariya da kuma wata jami'a da ke aiki a ofishin bada lasisin mota suka bayyana cewa yanzu mata suna son makeup dinki fashin ke kenan fashin aha isa in dai aka yaka bude irin babban wuri haka an zuba machines akwai kwararru aka a samu a employ mata without maybe ba wani huge amount of kudi ba kadan dai so ka samu kai ma you should keep yourself busy because in kai ka koyi wannan abu in kai ka pass out kai kuma ka je ka bude shago ka employ wani ayyuka dai kamar makeup makeup hakan ga dinki ga sunan dai maybe government kuma ya ce ya sase maybe in machines ne in brushes and makeup ne and masifin kiso ne you'd have to maybe pay something small ka zo ka koyo in kai maka pass ka je ka bude shago kai maka kawo wani so wannan kadan kadan na ya help ya help a lot ya bari a bari irin yawon banza ana bin maza na kwana da su don ka samu wani abu kadan zo kana su matan da ke kasuwa kuma fa su tududu jallin ta bai wuce 10 dollars 20 dollars 50 dollars ba ya da ai gwamnati ya taimaka musu ya kamata eh, government ya duba matan da suke da kokarin nema ya iya ya ba su in the form of loan loan da ba interest eh, an interest free loan mhm. bai ba interest free loan which means ba ba interest kan kudin nan dai da da'a ba ka kai aiki da shi wani kuma an ya ba su in a form of kayan da suke sayarwa mhm. misali suna da kayan shinkafa mai kayan konko an ya ba su wannan kaya mhm. shi a ba su yanda da su suna biyan shi in da in daily ne weekly ne saboda eh, a karfafa jallin mhm. ya zauna aha kuma ya kamata a waye ma mata kansu because um, kana zama abin da kake tunani in mai shi ko in babar ya ga mahimmancin abin da yake yi ba aka bar mata su san kamar they are capable of everything sun iya su yi komai komai da suke sun su yi in suka tashi suka saya sun iya su yi shine a inganta musu ilimin su aha school ya zama balle Ghana it's about reading reading me yasa ba introduce aikin hannu kuma cikin school saboda um, ko dinki yau na iya yin dinki batin because of wani course da na yi a JHS yeah isa in ka develop in inda na develop interest da yau dinki nake yi isa a sai technical school su introduce school su na duka introduce wani don kamar JHS ma suna wani abu kamar vocational studies haka da home economics da BDT BDT na kamar for maza ne kai kai carpenter da shi da ababai but I think in my GSS, Moche in General at Article Science, a quite one vocation chiki. I tell a quite one abudeda. So that we continue from JHS Just to SS. SS. kayayi kaman shede da ka yi home accounts kawai yan za ka yi wannan particular mm-hmm. access no it should cut across cut across isa ko ki yi science ma maybe dole ne ki koyi wani abu kaman um, pedicure manicure mm-hmm. ko a ce ki koyi wani abu beauty wani anything about beauty aikin offices ko yana ya choke ya choke without protocol baka samu aiki isa alai zin kana school kaya an gwada maka yanda ake meat pie mm-hmm. cake kariya irin wannan pastries din nan in ka kare in ka je yawo da CV in ka baka samu aiki ba ka zo ka kafa table ka yi meat pie abinci ne an sai daily bread mutane na wucewa abin da zaka kan hasi da shi ya kafin maybe ka zo ka samu aikin gwamnati ya a bar a fitar da wannan abu cikin hankalin mutane kamar dole shi ka je aiki office mm-hmm. dole a bar mutane su san kamar abin ka koyi duka office ka ne abin da kake yi duka shi ya kamata ka yi and wannan ma yana da taimaki um, gwamnati because ya reduce pressure pressure to su kuma matan da ke cikin sana'an da kansu kuma fa wani hanya ganin gwamnati zai taimaka ya improve sana'anku don yawa taxes taxes na kashe mu we are dying duba just um, yaushe ranar monday mm. na je cire kayan airport duty mm. duty as at 2020 mm. in clear kaya airport customs 150 cities 450 500 cedis mm. baka biya ba baka the taxes are too much they need to do something eh. Yeah, yayi eh. too much We can ga yes Yeah, it's too much oh, We can ga kai riba na is not up to 80 cedis ga riga ga so you sad. see don maybe ka samu riga ga mu doke shi 150 ko 200 riban kai kenan fa amma kudin duty na da aka biya ya fi kudin rigan ma Isa yana bar business kuma yana very difficult. Ba so, kudi misali mu wish kaman kan dollars kin sai rigan na misali 50 eh, dollars ko. Ko da kai ma 50 dollars. Kaman na ka 10 dollars ka sai. Amma ah, da ka biya shipping da clearance. Ah. Ya kai 30 dollars. which is very bad. bad. Very, very bad. Isa ka sayar da kayan ki sani ba ma duka ne kina kawowa dai kare ba. Mm-hmm. Isa kudin ki ya choke. Sannan in ba ki take ba kin yi ba ya ka wani lokaci kin yi clearance ki rage kayan saboda a sai. Mm-hmm. Isa ka zo ka ga kamar aiki kake yi amma aikin bai ci gaba. Like kudin da kake sawa ba shi yake fitowa ba. balle ma mu zo mu yi batun riba taxes in ghana is choking ghana taxes is killing us dollars eh. ba mu cin dollars gano amma amma ka jira ka cire kaya an ce maka dola ya hau <laughs> aba ina gaskiya nan ga custom ya ce maka dola ya hau kuma garin ga ba dola muke ci ba shi mai shi ce kamar tun da dai ka aiko kayan nan from can ai da dollars kake shi mu ce mobile money muke yi ko bank transfer bank transfer nan kuma CDs muke aikawa don CDs muke cin garin ga ba dollars bai sa ya kamata su oh. duba su yi wani abu airport suna kashin mu suna kashin mu it's too much it's like kind of so shawara ta ku ba wa gwamnatin mazan da matan ma duka da ke sana. Gwamnati tax in ya rage tax eh like aikin mu ya yi eh, mata kuma su rage cin kudin aiki. Mm-hmm. Kana aiki baka cin kudin. Sometimes it's a tempting akwai abin da kake son ka yi abin da kake sai amma ya kamata aiki ya zauna. In gindin aiki ya zauna to ana iya a ci komi daga ciki. In ba haka ba kullum ka yi ta aiki da ba. Wani na nan maybe yana sadda rigan gariban shi murke shi 50 cities. Cire bai gan abu ba. Ko abin ya ya cedis ma ya kamata ya cire kudin actuary gani ya kare kan riba eh, profit nan ko ya doki ya sai minwa baka kai wurin ba Ya yasa muna sometimes muna yin certain things above our standards she da me mu ah. ta wani shawara za ku ba wa mata matan mu mu dinga kama kanmu is very necessary kaka ce don kana neman aiki isa ka je a misusin ka a baka kudi ko ka samu wani position wurin aiki no ka iya ka je kai da kanka ka je ka nemi wurin dinki ka koyi dinki kiso ba wani kudi suke karba ba amma da ce lalle lalle aikin office ga ofis. in kuma kana import kaya ne maybe baka kana gani kamar wani na aiko kaya from turai kai kuma kana son kai da same thing but you've not met your target yet neme hanyar akra makwalla kin samu the same thing if it, even if it is a replica yana mm. nan great mm. ki duba wanda kudin ki dai kai ki mm. sai ki sayar amma kaka yi beyond your standard kadan kadan kadan kadan to Allah sa ku cimma burin ku na ganin kun samu ingancin rayuwa da ci gaban iyali Nan kuma za mu sallama da kawayen namu na kasar Ghana Hannatu Mahmud da Sumayya Zakari jami'a da ke aiki a ofishin bada lasisin mota da suka bakunci shirin. sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana mu ji yadda aka shekara a ƙasar kamaru muna godiya ta musamman ga wakilinmu hawawu abdulkarim da ta jagoranci tattaunawar sai kuma dadi balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya To madalla a gaida Grace Alheri Abdu yanzu kuma ga wannan saƙon. Can hakika ba da tangarɗa ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne. Shirin ilimi garkon ɗan adam shiri ne da ke nazari akan hanyoyin inganta ilimi musamman ma dai a kasashen Najeriya da Nijar da Ghana da Kamaru da Chadi da kuma sauran ƙasashen duniya. Sai ku kasance da muryar Amurka a ranakun Litinin a shirinmu na yamma domin sauraron shirin ilimi garkuwa dan adam wanda ni baban jibrin kan shirya da kuma gabatar voa duniya a tafin hannunku can hakika ba da garka ba kan marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a to madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice To a takaice Maryam Amurka ta kara zarga karin takunkumai a kan gwamnatin sojin Myanmar shekaru uku bayan sojojin kasar sun kifar da gwamnatin kasar a wani juyin mulki na ranar 1 ga watan Fabrairun shekarar 2021 da wasu mutane da bangare hudu da ke da alaka da gwamnatin. ma'aikatar cikin gidan amurka ta ce matakin na baya-bayan nan zai datsi hanyoyin samun kuɗin shigar da ke tallafa gwamnatin sojin tana taka talakayan kasar da masu taimaka mata da kayan aikin ƙera makamai a ƙasar ta miyamma ko barma kamar yadda aka santa. gwamnatin farisa ko iran ta ce ta gano waɗanda suka kai tagwayen hare-haren kunar bakin wake da aka kai ma birnin kama a ƙarshen watan jiya ga mayakan kabilar tajik na jihar musuluncin yankin khorasan da ƙwararru suka ce ba su da wani yawan a zo a gani idan aka dubi adadin su amma kuma suna taka muhimmiyar rawa a ayyukan soji na ƙungiyar bangaren masu fafutukan kasar musuluncin na isk mai mazauni a afghanistan sun dauki alhakin kai harin na ran uku ga watan janairu da ya kashe akalla mutane 95 da ke halartar taron tunawa da mutuwar shugaban dakarun juyin juya halin kurdawa kasim sulaimani wanda wani jirgi mara matuki na amurka ya kashe a iraki a watan janairun shekarar 2020 A ranar Laraba dakaran Amurka suka ce sun kai harin da ya lalata wani wurin kaddamar da harin makami mai linzami na hutu da ke Yaman a daidai lokacin da suke shirye-shiryen kaddamar da shi. dakaran amurkan sun sanar cikin wata sanarwa cewa sun lura ne da tabbatacciyar barazanar da hakan ke da shi ga jiragen saman amurka harin da aka kai wajen kaddamar da makamai mai linzamin ya zo ne sa'o'i bayan da mayakan hutu suka bayyana kai hare-haren makamai masu linzami kan wani jirgin yakin ruwan amurka akan ruwan bahar maliya suka kuma ce suna ci gaba da shan matattar amurkan da birtaniya a jiya laraba shugaba vladimir putin na rasha ya sha alwashin fatattakar dakarun ukraine domin daƙile barazana kai hare-hare da suke kai wa ƙasar ta rasha a yayin ganawar shi da yan fafutukar da ke gudanar da yakin neman zaben shi a zaben shugaban ƙasar da ke tafa a watan maris da ake sa ran shugaba putin din ba makawa zai lashe To ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi za ku sake jin mu. A madadin Hawa Sharif da ta taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu Mr. Charleston. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.